أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من قيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنس للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1437 yayin da ya daidai da sha biyu ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha shida a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba a wannan layi na hausaro a wannan unguwa tamu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na kaduna yayin da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna cikin suratul nisa'i fatan da muke muna roƙon Allah ta'ala Allah ka sa Qur'ani ya zama sababin tsiren mu duniya da lahira jiya mun fara bayani akan ayan ya tama hatta idza balagun nikaha ba mu karasa ba lokaci alaran ma zai maimaita sai mu karasa sannan sai mu ci gaba a karmakan Allah bismillah bismillahir rahmanir rahim وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله تعالى مكتسي ياتي وابتلوا اليتامى ku jarraba marayu ku gwada su ta hanyar daukar wani abu na dukiya kuna ba su su gwada kasuwanci wato hatta idza balagun nikah har sai idan sun isa ainihin wato mafarki sun ainihin wato balaga fa in anastum minhum rushidan Allah yace in kuka ainihin wato hango shiriya tattare da su shine sun samu cikar hankali da kuma ainihin wato iya jiya dukiyar Allah ya ce fadfa'u ilaihim amwalihum ku miƙa musu dukiyarsu wala ta'kuluha kada ku ci ita dukiyar marayu israfan ta hanyar banna wa bidaran da kuma gaugawan an yakbaru kassa taso su girma su riski wannan dukiyar Allah ta'ala ya ce wa man kana ganiyin wanda ya kasance mawadaci ne akwai dukiyar maraya a hannunsa falyasta'fif ya kame kar ya ci komai a cikin ta wa man kana fakirin wanda ya kasance talaka ne ya ci bil ma'aruf gwargwadon yadda ya dace da shari'a fa da fa'atun ilaihim amwalahum idan lokaci za ku dauki dukiyarsu ku basu Allah ya ce fa'ashidu alaihim lalle ku kafa shaida lokacin da za ku dauki dukiyarsu ku basu a jiya mun yi bayani akan abin da ya shafi shaida wajen tabligi isar da sakon Allah subhanahu wata'ala sannan muka yi bayani guraren da ake ainihin wato kafa shaida wanda mun yi bayanin guri na farko shine ana kafa shaida akan abin da ya shafi harkar siye da siyarwa har muka ce Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'atu guri na biyu shine gurin saki har muka ce Allah ta'ala madaukakin sarki ya faɗi cewa wa ashidu wai adalin minkum guri na uku lokacin da za a rubuta bashi ana buƙatar shaida sannan guri na hudu lokacin da mutum zai mutu idan zai yi wasiya to wasiyar da zai bari a kanta ita kanta wasiyar ana buƙatar shaida sannan guri na biyar yayin da za a tsayar da haddi a kan mutum na Allah lokacin da ya tabbata mazinaci ne ko makamancin wannan to ana da buƙatar shaida sannan muka yi magana a kan abin da ya shafi shaida wajen abin da yake da alaƙa da haƙoƙin mutane da mutuncinsu a kan abin da yake da alaƙa da matsalar aure wanda muka yi bayani akan ayoyin da suke cikin suratun nur abu na bakwai muka ce ana shaida hatta abin da ya shafa aure nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu aure sai da waliyi sannan da shaidu guda biyu abin da ya sama haka duk taron da kaga ana yi a masallacin juma'a a ce an zo daurin auren wani in an samu mutum biya wadatar shaidu sannan muka ce Allah ta'ala yayi at-tahdhiru min kitmaniha jan kunne da kashedi da gargadi da ahir ga wanda za a kira shi ya ba da shaida akan abu yana nan aka yi abin ya san me ya faru an sa shi a matsayin shaida daga bayan rikita rikita ta taso a neme shi ce shi a tafau shi bai san wannan karatun ba shi ba wannan take ba sannan kuma abu na gaba wanda ake bukata a lokacin da mutum zai ba da shaida ya zama to za ka ba da shaida dan Allah ne wanda shi ne abinda Allah ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada lillahi ku zaman to masu tsayi da shaida dan Allah walau ala anfusikum Allah ya ce abin ko ku ya shafa awul walidaini ko iyayenka ya shafa wal aqrabina ko ƴan uwanka na kusa abin ya shafa an zo an rubuta shaida kasan abin da ya faru iyayenka ne ba su da gaskiya babanka an ba shi dukiyar maraya amana lokaci ya yi bai bayar bai zo ya ce ai kai ne shaida ma cewa ya bayar da ba abin da ya dame ka da babanka ya ya ce ba mato e eh, tsakani da allah gaskiya inda za a faɗi saboda allah sai dai zai ne ma albarka <laughs> ka ga matsiyacin yaro ba abin da ya dame ka da wannan shi yasa Allah ya ce walau ala anfusukum aw alwalidaini wal aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihi idan mutun talaka ne ko mawadaci ne to Allah shi yafi dacewa da kowa ka iya ganin wata watakila wannan talaka ne rikici ya taso kai an kira ka kai ne shaida shi kuma wannan mai kudi ne to karka kalli cewa ai wannan mai kudin shi yake da gaskiya wannan talakar yanzu rashin gaskiyar nan da yi idan ka fito ka faɗi gaskiya kuma zai ƙara shiga matsala ba abin da ya dame ka da matsalar da ya shiga ka faɗi gaskiya Allah shi ya san yadda zai da su shi yasa yace in yakun faqiran aw ganiyan fallahu aula bihima na haka yace fala tattabi'ul hawa kada wanda ya kuskure ya bi son zuciya yayin da aka kira shi zai ba da shi akan abin da ya sani an ta'adilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira sannan ya kuma kiran nan yace ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada bil qist ku zan masu fadar shaida da tsaye da shaida dan Allah sai yace wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kin wasu mutane ya sa ku ki musu adalci Allah ta'ala yace ala Allah ta'adilu yanzu ba za ku yi adalci ba a eh a gabanka abu ya faru wanda yake da gaskiya maƙiyinka ne wanda yake ainihin wato ba shi da gaskiya masoyinka ne a wanda lokacin Allah ta'ala sai ya ce wala ya jiri manna kumshan anu ƙomin ala Allah ta'adi. yayyar da kuke mawa ne katta sa ku yi masa adalci ka zo ka faɗi tsakaninka da Allah ga abin da kai ka sani wannan yana daga cikin mahasulul islam kyawan da addinin musulunci yake da shi wajen tabbatarwa da mai gaskiya gaskiya shi ko da bai tare da kai da kuma tabbatarwa mara gaskiya rashin gaskiyarsa ko da ko a ce yana tare da kai ya tabbata kamar yadda za mu karanta nan gaba a cikin suratun nisa'i a wasu ayoyi mandan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya abki abdullahi bin rawaha ya je ya karɓo abinda aka yi rajejeniya da yahudawa suke nomawa bayan da suka waru wani kaso suka ce mai ya koma wannan sun bashi amma abin da suke so ya je ya faɗawa annabi amfanin gona bai kyau ba da suka gama wannan maganan ya ce kun taɓe ya ku ‘yan uwan aladu ya ce duk duniya ba wanda nake ganin girman sa nake sa nake ƙaunarsa kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma suna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tsananin kin da nake muku ba zai sa ba abinda ba ku yi ba in ɗora muku in ce ku yi da yi wannan magana sai suka ce ai da irin wannan adalcin ne Allah ta'ala ya tsaye da sammai da ƙasai shi yasa Allah ta'ala ya ce mana ma a rafa'aha wa wada almizan Allah ya daga sama ya kawo ma'auni ya ajiye ce mana Allah ta tsagau fil mizan kada mu yadda mu wuce gona da iri a cikin wannan mizanin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye da haka da ya ce mana ala Allah adilu sai ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci yin adalci ga mutumin da kake so da wanda baka so wajen ka ba da shaida a kansa dan Allah to wannan adalcin shi yake sa mutum ya zama mai takawa shi yake kusar da mutum da tsoron Allah shi yasa ya rufe ari yace inna Allah khabirun bima ta ta'malun Allah ya san abin da kowa yake kuma zai ba shi labari akan shi wayannan guraren guda takwas da muka faɗa wanda ake yin shaida idan aka neme ka ka ba da shaida a nan duniya ka ƙi to billahi lazi dole sai ka ba da shaida a gaban Allah ga abin da ya faru shine abin da zai biyo ba dan haka Allah madaukakin sarki yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim yau ne zamu rufe bakin kowa da kowa wa tukallimuna aidihim Allah ta'ala yace hannayensu za su yi mana magana وتشهد عليهم وتشهد wa بما كانوا يكسبون wato ƙafafunsu za su yi shaida a kansu dangane da abin da suka ainihin wato aikata a nan duniya idan an zo an ce ka ba da shaida kaƙi to za ka je gaban Allah in ma bakin yaƙi magana za a ce a rufe bai da buƙatar magana ita ƙafa ta yi bayanin mai ya faru shi ma hannu ya bayanin mai ya faru a ranar gaban Allah dole a ba da shaida shi yasa akwai mutanen da Allah ya ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaru idan suka zo alkiyama bayan hannunsu da kafarsu za ta ba da shaida sannan sam'uhum wa absaruhum su ya ba da shaida a gaban Allah sannan wa juludu duk wata fata da ke jikinka sai ta bada shaida a gaban Allah akan me ya faru a duniya bima kanu ya'malu wa qalu zaka ji suna cewa lijludihim ga fatar gaggan jiki lima shahidtum alaina dan me za ku ba da shaida akan mu bayan a duniya tare da ku aka yi sabon aka ji dadi qalu sai su ce an taƙa nallahu allazi an taƙa kulle shayi da yake ba kowane abu daman ya furici shi ya ba mu dama mai magana a gaban allah yau sannan wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un da haka in ka san an yi abu ba abin da ya dame ka da wai gidanku daya uwa ɗaya uba daya karka zo ka faɗi gaskiya a ji kunya a kai ka faɗi abin da ya faru Allah ta'ala ya kawo mafita daga baya wannan shine dan haka sai yace wa kafa billahi hasiba Allah madaukakin sarki ya isa ya zamanto ainihin wato mai hisabi dan haka malamai suka ce al-muhasib wal muraqib Allah ya isa ya zamanto mai hisabi kuma mai kiyaye aikin ainihin wato bayi wasu malamai suka ce wa kafa billahi shahida billahi hasiba shine ainihin wato da ma'anan wa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama ainihin wato mai shaida saboda sun ce karinar baya da Allah ya ce fa'ashidu alaihim to wakafa billahi hasiba da ma'anan wakafa billahi shahida Allah ya isa ya zamanto yana halacce sanda duk za a yi wata yarjejeniya ta dukiya ya san wanda ya gaskiya ya san wanda ya ha'inci ya cin amana a cikin ta sannan suka ce hasiban dinnan sifatul mushabbaha ne bismil fa'il daga ainihin wato hasaba ya hasubu wanda yana babu nasara yansuru wanda ainihin wato wazanin safa'ilun ne wa huwa bi ma'ana ainihin wato al-muhasib wanda yake ainihin wato hisabi shi yasa malamai suka ce ai Allahu! hasiban li a'malikum Allah ya isa ya zama mai hisabi akan aikin ku mujaziyan biha kuma zai zaman to zai sakamako akan ta fa fi hadha wa'idun li kulli jahid haqqin da haka malamai suka ce wannan abin da Allah ya rufe ayat da shi a ciki akwai kyacewa ga duk mutumin da haƙƙin wani ya tabbata a hannun shi ya zo ya musu ya ce a tafau ba haka abin yake ba yi mursisi ya shi fumfurin ya shafa ma irinsa toka ya ce ba haka aka yi ba to wallahi akwai ranar da waka fafin lahi hasiba Allah ya isa ya zama mai hisabi a kansa shi yasa kafafi ilm madin ne babnin alal fatti wa fa la mahalla lahu min al iraq ko mabnin alal fatti al muqaddara alal alif mana amin zuhuriha at ta'addur billahi dinnan suka ce ba'u din harfu jarrin ne Allahu dinnan lafzul jalala ne wato majruran lafzan marfu'un mahallan dan haka hasiba wasu suka ce hal ne har yanzu suka ce a'a hasiman dinnan ainihin wato tamyiz ne shi yasa al-imamu fakhruddin razi a cikin mafatihul ghaib yace wa alam ka sani anna hadha wa'idul liwalil yatim wannan kyacewa Allah ya ga duk wani wanda yake shine wali wanda ya jibinci al'amarin maraya wa ilamun lahu da kuma sanarwa ga shi wannan mutumin cewa annahu ta'ala ya alamu batinahu cewa Allah ya san cikin kuwa kama ya alamu zahirahu kama yadda ya san wajen kuwa ya nuya Au ya amala fi malihi mala la yahillu domin kada mutum ya niyya a zuciyarsa ko ya aikata a aikata abinda bai halatta ba a cikin dukiyar maraya wa uma bil amanati tamma fi zalika wajibi ne ga duk wanda aka ɗauki kulawar dukiyar a maraya aka bashi ya kula da ita kulawa cikakkiya yace ainihin wato bayan wannan fi zalika ila an yasila ilaihi malu har sai dukiyar ta kai zuwa ga maraya ai suratul kafi a ciki Allah madaukakin sarki ya nuna mana muhimmancin kula da dukiyar maraya lokacin da annabi Musa da khidr aka tashi za a yi tafiya da aka shiga cikin kwale-kwale annabi musa an samu sharaɗi cewa duk abin da ya ga an yi kare tambaya da aka shiga ana cikin tafiya aka ce ya kawo gatari kawai ya ga an fara rusa jirgi ya kasa haƙuri ya ce a harakata halitta guri ka ahalaha ya za ka zo ka huda jirgin mutane mutane sun ga mutuncinmu da kwarjininmu ko kuɗinmu ba su karɓa ba sun ɗauke mu a jirgi kuma ka huda masa jirgi ya ce ka gaskiya ba ka zo da abin ban mamaki ya ce to ai ma na faɗa maka mun yi sharaɗi alam a in innaka lam tastafi ma'i ama iya sabara ban faɗa ma ba za ka yi haƙurin tare da ni ba ya ce ƙala la tu akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra ya ce ala ta malam ai haƙuri kar a tsananta mu ana cikin tafiya ya ga an samu ƙananan yara suna wasa kawai an kama ɗaya an cilla shi lahira kuma gashi an ce kare magana ki ala ta malam a katalta nafsan zakiyatan da nafsin ya ce gaskiya fato wannan yanzu ba abin mamaki ba ne ma abin kyama ne domin rai mai tsarki ba abin da ce a kama ta a kashe gaskiya fa an zo da abin kyama yanzu ya ce ai na faɗa ma na ce ba za ka yi haƙuri tare da ni ba ya ce in sa'altuka an she in ba da hafa latu sahib ni kad balagta min ladunni uzra in na ƙara tambaya ka kore ni ka riga kayan yanke duk wani hanzari a hatta ya atiya qaryata ahliha fantalaka hatta idza atiya ahla qaryati istata'a ma suka shiga wani gari suka samu mutanen garin suka ki karɓar bakuncin su suka ki musu liyafa fa abu an huma suka ki musu ainihin wato liyafa a matsayin su na baki su karrama su fa wajada haji jidaran yuridu an yanqadda suka samu wata gatanga ta yunkura za ta fadu shikenan fa aqama annan musa khidir ya ce masa to yanzu abin da za a yi zo mu yi aikin tayar da wannan katangar ƙala ya ce laushi talatta ta alaiha ajara ai da kaga dama wannan katangar bai kamata a tsaye da ita ba kamata sai an biya mu sannan za a aikin mutanen da muka shigo suna kallon mu ma suka ƙi karɓar musu mutunta mu ka bar katangar ta faɗo mana ko me zai faru ya daɗe bai faru ya ce to dama ka ce in ka kara an kore ka to ƙala ha za fi raƙo baini wa baini yanzu da a rabu amma zan baka labarin dalilin da yasa ne kaɗan. ya faɗa masa na farko ya faɗa masa na biyu na ƙarshen ita katangar ya ce masa wa ammal jidaru wannan katangar da ka gana tsayar da ita fakanar ligulamai ne ya ci mai fil madina ta wasu marayu ne ƙanana yara guda biyu wa kana abuhuma salihan babansu mutumin kirki fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma ubangiji subhanahu wata'ala yana nufin waɗannan yaran sai sun girma sun taso sun samu wannan dukiyar taso. wa yastakhrija kanzahuma ya fitar musu da wannan taskar abubuwa sun lalace baban ba wanda zai dauki amana ya ba dukiyar da haka ya daga hannu yi addu'a cewa Allah na kare addinin ka a lokacin da nake da iko Allah ka kare mutunci na a lokacin da bani da iko saboda salaha da nagarta kuma Allah madaukakin sarki ya tsare masa wannan saboda muhimmancin kula da dukiyar maraya don katta tozarta idan katangar ta faɗo jama'a za su ga kuɗin za a wawushe Allah ya turo ɗaya daga cikin mutane guda biyar wanda suka fi kowa daraja a duniya aka ce su gyara katangar shi ne annabi musa da khidir don annabi musa yana daga cikin ulil azumi minar rusul ke sa Allah ya sha faɗa ya ce mana kalla balla tukuri munal yati mutane ba a girmama abin da ya shafi al'amarin marayu wa magana da malam kabiru gombe yake kwanan nan kenan cewa a cikin mu nan ba wani wanda yake da tabbasewa daga yanzu zuwa gari yawa ya Allah ba zai iya ɗauka shi bai bai shi marayu babu to dan haka dole gaskiyar magana ai karatun ta natsu wajen yayin da muke da dama mu taimaki wasu lokacin da ba mu da dama Allah sai ya kawo wanda za su taimake mu dan ka'ida ne in kana so a ainihin wato irin wannan to dole a assasa wani abu wanda za a taimaki wasu da shi Allah ta'ala ya sa mu dan Allah dan haka yake cewa wa hadal maqsud wannan manafar hasil ya tabbata sawa'un fassarna al-hasib bil muhasib aw al-kafi yace mun fassara hasib da ma'anan wanda zai hisabi ko wakafallahu hasiba Allah madaukakin sarki ya isa ya zamanto mai isarwa Allah ta'ala ya faɗi irin wannan a cikin wannan suratan ya ce wa idza huyyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai ce inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba akan kowane irin abu Allah ta'ala sai ya hisabi akan sa sannan Allah ta'ala ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi kowane dan adam dama mun rataya masa tip recorder yana tattare da shi yana recording din duk abin da yake kamar yadda akwati a jirgin sama akwai black box wannan black box ne idan jirgin sama ya je hatsari daga baya za a nemo shi duk abin da ya faru tun daga lokacin da jirgi ya fara samun matsala har lokacin da jirgin ya tarwatse to idan an ga wannan black box idan aka ɗauko shi sai ya ba da rahoton me ya faru wannan dan adam ne dan uwanka Allah ya hore masa wannan fasahar a duniya ya kuma Allah da ya halicci wannan dan adam ɗin shi yasa Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura dan haka za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma hasiba ka karanta littafin ka da yau da kanka yau kana gama karanta littafin kai da kanka za ka yi kanka hisabi ka gane wuta ya kamata ka tafi ko aljanna ya kamata ka tafi Allah ta'ala ya sa mu dace dan haka Allah ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya anni zanantu anni mulaqin hisabiya Allah ka samu haɗu da hisabi mai sauki dan haka Allah ta'ala da yazo akan maganan annabawa yace alladhina yuballiguna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah sai yace wa kafa billahi hasiba Allah ta'ala ya isa ya zamanto ainihin wato mai hisabi hadisi ya tabbata a cikin al-musnad al-musnad sahih al-mukhtasar بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري wanda ya rasu hijira na da ɗaya. ya buɗe babu karahatil imarati bi da duratin babin da yake magana akan karhancin shugabanci in dai ba ta hanyar lalura ba da mutane sun san bala'in da ke cikin shugabanci wallahi tallahi ba wanda zai yadda an ba shi shugabanci ya karba rashin sanin nauyin shugabanci da matsalar da za a fuskanta idan an tafi lahira shi yasa kowa kawai yanzu idan sai ya shafa ma idan toka kowa so yake a ce ya zama shi shugaba ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kira Abu Dharr yace masa ya Abu Dharr inni araka da'ifan ina ganin kai kana da rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi annabi yace ma Abu Zar al-Ghifari wallahi ina so maka ina so maka alheri kamar yadda nake so maka ina alheri annabi yace masa la ta'maran al-ithnain kada ka kuskura ka shugabanci mutane guda biyu saboda shugabanci matsala ne sannan yace masa kada ka kuskura ka jibinci dukiyar maraya shi yasa a cikin mutane akwai wanda bashi da kwaliti na shugabanci ko da ko mutumin kirki ne akwai wanda ba shi da kwalitin da za a ɗauki dukiyar mutane a bashi ko da ko mutumin kirki shi yasa imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a ya faɗa cewa da za a samu wannan gashi da qiyamul laili da azumin nafila da karatun qur'ani amma yana da sanyi sanyin da idan aka bashi dukiya al'umma da shugabanci za ta lalace wannan kuma fasiki ne wataƙila yana shan giya yana kaza yana kaza amma yana da ƙarfin halin da zai iya rigima da kowa akan haƙƙin mutane idan an zo za a shugabanci mutane wa za a ɗora shi za a ɗora imam muhammad ya ce wancan sallasa da nafilarsa shi ta shafa shi ta shafa wannan kuma sa shan giya da waye shi ta shafa idan can yi ta yi allah ya kiyaye to wannan yana daga ciki shi yasa malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko shine Allah maɗaukakin sarki ya kawo wajabcin gwada maraya kafin a ɗauki dukiyarsa a basa gaba ta barko da ya ce wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha sannan abu na biyu da ke cikin wannan ayar na fa'ida shine wato ya halatta ga wanda yake jibintan al'amarin wato maraya an yasta'mila ma'ahu ma yakunu sababan liktibari ya amfani da wata hanya da za ta zama ita ce sababi da zai gwada shi ya gane ya iya tafiyar da dukiya ko bai iya ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan sannan abu na uku da ke cikin wannan ayar na fa'ida annahu idza balaga yatim idan ainihin wato maraya ya balaga wa rashada ya shiryu to yana girma ya zama shiryayye ya zama na tsatsi akwai dukiyarsa a hannunka to wajaba daf al ya ilayhi ya wajaba yanzu ka ɗauki dukiyarsa ka bashi baka da wani dalili kuma na ci gaba da rike masa ba na ci gaba da rike masa kuɗi sannan abu shi yasa Allah yake ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum sannan abu na na hudu wanda aya ce magana akan sa akwai inayatul lahi bil aitam kulawar da Allah ta'ala yake wa marayu shi yasa ya faɗa a ciki yace wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru sannan abu na biyar da ke cikin wannan ayin shine wajibcin kamewar mawadaci akan dukiyar maraya dan Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fi abu na shida dake cikin wannan ayar na fa'ida shine jawazu akali walil yatimi min malil yatimi bil ma'ruf idan kana faqiran ya halatta wanda yake juya dukiyar maraya ya ci wani abu daga ciki gwargwadon abin da ya dace da shari'a in dai wanda yake juya talak dukiyar faqiri ne sannan idan yanzu mutum yanzu yana juya dukiyar maraya misali yana ɗaukar wani abu yana ci a cikinta saboda shi talaka ne ana cikin wannan yanayin sai Allah ta'ala ya buɗo masa da wata hanya su yi arziki to abin da ya ci a lokacin da ba shi da kuɗi cikin dukiyar marayan yanzu tun da ya samu kuɗi zai biya ko ba zai biya ba ana gane kan karatun misali yana juya dukiyar duk wata ana samun riban naira dubu ɗari a ciki gwargwadon abin da yake ɗauka na wahalarsa akan dukiyar ya yi harkokin gabansa naira dubu talatin ne yana ajiye wa marayan naira dubu saba'in ko dubu arba'in ne yana ajiye masa naira dubu sittin ko yana ɗaukar naira dubu hamsin ya ajiye masa naira dubu hamsin to yannan yana yi ne a halin da yake talaka ne to yanzu ana cikin wannan sai ya samu kuɗi wannan kuɗin da ya ci a baya yanzu tun da ya samu kuɗi zai biya ko ba zai biya ba eh? Allah ya ce wa man zai biya ko ba zai biya ba na kamar dukkan ittifaki ba zai biya ba saboda yana fikiri to ƙarama ya ce tilka ummacin ƙarƙalar to don haka wannan ita ce magana daga cikin malamai bayan sun ƙara wa juna ilimi zai biya ko ba zai biya ba suka ce magana tabbatacciya shine ba zai biya ba dan idan da zai biya ba amfani da Allah subhanahu wata'ala ya halatta ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf sannan abu na takwas dake cikin wannan ayar shine i'tibarul hal wato ita shari'ar musulunci tana lura da halaye wa annal ahkama taktalifu bihasbil ahwal sannan hukunci yakan canja dangane da hali Wahaza wannan yana daga cikin hikima ta shari'ar musulunci wajen bambanta mutane gurin yi musu hukunci shi yasa yanzu idan kana karantarwa a nan gurin idan ka tafi wani guri fata wadda za a tambaye ka a nan gurin kai disam in an je wani guri aka yi maka irin wannan tambayar to fatawar za ta iya canza shi yasa ai kun ga Allah madaukakin sarki fatawa guda biyu da faƙiran dawa da ganiyan aka ce wa man kana faƙiran Kulu bil ma'ruf amma wa man kana ganiyan falyasta'fi saboda lura da halayen guda biyu da halin fakiri da halin wanda yake mawadaci ne ai ba halin su ɗaya ba idan haka sai shari'ar musulunci ta kalli halin da kowanne daga ciki yake sai ta yi fatawa gwargwadon halin da kowanne yake ciki daga cikin su shi yasa suke cewa ita fatawa idan za a yi ta tuƙaddar ana kaddara ta ne bi zamanin wa makanan wa ashkasan wa ahwalan sai an kalli zamanin da ake ciki sannan da kuma gurin da za ka yi fatawar sannan suwa za ka ba fatawar kuma wani hali ake ciki abdullahi ɗan abbas yana cikin karatu wani ya zo ya tambaye shi ya tambe hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan idan ya mutu akwai tuba abdullahi ɗan abbas ya ce e in ya mutu ya tuba allah zai karɓi tubarsa ya yafe masa mutumin bayan ya tafi wani sai ya zo ya ƙara zuwa ya ce me hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan idan mutum ya kashe mumini da gangan akwai tuba ta abdullahi dan abbas ya ce babu tambaya guda ɗaya ce amma fatawa guda na biyu sai mutane suka yi ta mamaki alagafa ta malam ya aka yi haka ya ce na lura da halin kowanne daga cikinsu ya ce shi na farkon da ya zo yana tambaya ya riga ya aikata abin yanzu ya yi nadama yana neman mafita ne shi kuma nan biyun nan abin da ya sa na ce mai batu ba an fusata mai ne Ta wadaka an fusata shi ne tunda an fusata shi ne ya zo ne ya tambaye ni in na ci akwai tuba to ya ji ya aiwatar da abin da zai aiwatar to hatta ahwal dole sai an kalli yanayi na mutane kafin aifatawa imamu maliku Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa yi masa rahama yana ɗaya daga cikin ɗaliban al-imamu bin sirin al’imam abun sirin yana daga cikin malaman da suka kware gurin iya fassarar mafarki yana cikin karatu wani ya zo ya tambayi al’imam abun sirina a akan fassarar mafarki yace ala ta malam Na yi mafarki na ji ana kiran sallah Ya ce to in sha Allah za je aikin hajji ne bayan ya tafi wani ya zo ce shi ma ya mafarki ya ji ana kiran sallah Ya ce to in Allah da sai yi sata an yanke ma hannu mutane suka ce alagafata malayin haka ya ce ai halayensu ba ɗaya ba ne ya ce wannan mutumin kirki ne kiran sallan da ya ji bishara ce ta alheri sai ya ja aya cikin suratul hajji wa addin fin nasi bil a tuka rijalan wa ala kulli damirin ya atina min kulli fajjin amin wannan kuma ya ce mutumin banza ne kiran da ya ji alama ne na sharri zai same shi sai ya ja aya cikin suratul yusuf fa'azzana mu'azzinun ayyatu hal'iru innakum lasariquna yace shi yasa ce wannan zai sata sai an yanke masa hannu to wannan yana da kyau 'yan uwa su lura da shi su kula da shi wajen idan zaka yi fatawa ka kalli mutanen da za ka ba fatawa wani lokaci ake ciki sannan a ina kake sannan wani hali ake ciki kafin kai fatawa wannan yana daga ciki abin da yake da ainihin wato matukar muhimmanci a ce 'yan uwa sun dinga kulawa da shi a babin ainihin wato fatawa sannan bayan wannan shine ne rujuu ruju urfi wajen cin dukiyar maraya da Allah ya ce wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf to dole zuwa a dawo ga al'adan mutane ta yadda al'adan mutane ta yaya ne idan mutum dukiya kaza idan ya juya ta nawa ya kamata a bashi ya wahala shi yake ya dauni shi yake to ta haka ne zai zamantu an yi al'aklu bil ma'ruf an ci dukiya ta hanyar da ya dace sannan annahu idza dafa almal idan mutum ya dauki dukiyarsa ya duka ta zuwa ga ainihin wato maraya bayan sun balaga sun girma sun yi hankali to dole ya zamanto wajen ba da dukiyar su ya kafa shaida wanda ita ce gaba ta karshe shi yasa Allah ya ce fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim sannan malamai suka ce da waliyin maraya zai yi da'awar cewa ya ba yaro dukiyarsa bayan yaron ya balaga malamai suka ce ba za a karɓi awarsa ba mun yi bayanin nan jiya sannan abu na ƙarshe a wannan gabar shine tahzirul wali wato tsorata wadda Allah ya yi ma kowane ainihin wato majibincin dukiyar maraya akan kada ya ha'inci wajen shugabantar dukiyar maraya wajen tafiyar da ita yayin da aka ja kunnan shi waliyin da yake tafiyar da dukiyar maraya to haka nan aka ja kuma kunnen shi ma maraya kada ya yi inkarin abin da ya auku na ɗaukar dukiyarsa a bashi ka girma ka taso mutum ya ɗauki dukiyar shi ya baka ko daga kai sai shi ne ba shaida to ka ji tsoron Allah kar ka je ka cinye kuɗinka daga baya ka dawo ka ce kai ka rantse da Allah bai baka ba wallahi yadda idan ya cuce ka Allah ba zai kyale ba kai ma idan kai cuta Allah ba zai kyale ba dan yanzu tunda ka riga ka zama kodako saboda haƙƙin shi yana hannunka ne shi yasa ka zama maraya amma tun da ka balaga yanzu ya ɗauki ka ya baka ka fita daga wa ka daga maraya baka cikin sahun marayu haka mutane ke yanzu sai mutum ya zo maka gwabje don ƙato da shi shekara sa ya ce maka wallahi shi ma maraya ne wai ya zo don Allah ka taimake shi Allah ta'ala ya sa mu dace aya ta gaba sai ce lirrijali nasibun lirrijali nasibun ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا wannan ayar malamai suka ce nazalat ta sauka ne fi aus bin thabit al-ansari akan Aus bin Sabit al-Ansari tuwfiya ya rasu wa Atan mar'atan yuqalu laha ummu kajja ya rasu ya bar wata mata ana ce mata ummu kajja walaha wato wa salasa banatin lahu minha kuma ta haifa masa yaya guda uku faqama rajulani sai mutane guda biyu suka miƙe kuma ibna ammil mayyit su ɗan uwan mahaifin shi wanda ya mutu ne wasiyahu da kuma ainihin wato wasiyansa ne suwaid wa arfada ba aka malahu sai suka ɗauki dukiyar shi wannan mamacin da ya mutu ya bar matarsa da kuma ‘ya'ya guda uku walam yu'ti ya imar atahu wala banatihi shay'an ba ba matar shi ba ba ba ‘ya'yan shi komai ba wa kanu su larabawa sun kasance fil jahiliyyati la yuwarrithuna an nisaa wala sigar ba sa ba mata gado ba sa ba ƙananan yara gado wa in kana sagiru zakaran idan yaro ya kasance idan ainihin wato wa in kana sagiru zakaran in karamin yaro ya kasance namiji ne wa inna ma kanu rijala to ba sa ba shi gado sai su a a'a aikin da baban shi bai mutu ya girma ba ya na babbatin da dai karamin yaro ne to shi bai cancanta a ba shi gado ba wa yaquluna suna cewa la nu'ti illa man qatala wa hadzal ganima cewa duk da dukiyar nan ta babanka ce to ba za a baka ba tunda kai baka yaki ba baka gwagwarmaya ba gurin samu ganimar da aka tara dukiyar da ita na haka ba za a baka ba faja'at ummu kajja sai ummu kajja ta zo faqala ta ce ya lallahi inna Ausu bin sabit mata wa taraka ala Ta ce Ausu bin sabit ya rasu ya bar yan mata wa ana mar'atuhu ce ni matarsa ne wa laisa indi ma unfiqu alaihinna tace gashi ya rasu ya bani da ga dukiya ya bari ba ni da a yadda za a kuma waɗannan 'ya'yan da ya bari in dinga ciyar da su wa ƙadi taraka abuhunna Malam hasanan ta ce babansu kuma ya rasu ya bar dukiya mai kyau wa huwa inda suwaidin wa arfaja kuma dukiyar tana wajen suwaid da kuma arfaja walam yutiyani wala banati an wa hunna fi Ta ce da ni da 'ya'yana ba su bani komai ba kuma yaran nan hanyar da suna ƙarƙashina. Layi yut'amna wa la sukauna ba sa ba su abinda za su ci ba sa ba su abinda za su sha fada'ahuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqala ya rasulullahi ha. sai suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai suka ci ya rasulullahi waladaha la yarkabu farsan ai ɗayan da take magana cewa a ɗauki dukiyar nan a basu ba ba wanda ma ya taɓa hawa duki a cikin su yaki wala ya'milu kallan wala yanka wa aduwan ba wanda ya taba ainihin wato fita fagen yaƙi ya gumurzu ya fito na fito da makiya ƙananan yara don babansu kuma ya mutu kuma a ce a ɗauki kuɗi a basu ana cikin wannan takaddama kawai sai Allah ya saukar da wannan ayan ya ce ainihin wato lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasara nasiban mafaruna Allah ya ce lirrijali nasibun maza suna da ainihin wato rabo mimma tarakal walidani cikin abin da iyayensu suka ainihin wato rasu suka bari na haka malamai suka ce idan an ce nasibul shine alhazzu almuqaddaru fi kitabillah rabu wanda aka kaddara shi aka faɗi adadin sa da yadda za a yi a cikin littafin Allah sannan suka ce mimma tarakal walidani alwalidani din da ake magana sune al'abu abu wal idan ainihin wato iyaye suka rasu uwa ko uba to dan da suka mutu suka bari yana da ainihin wato gado a ciki wal aqrabuna da kuma ainihin wato yan uwa na kusa dan haka suka ce in an ce qarib al aqrabuna jam'i ne na qarib dan haka a nan gurin abinda ake nufi ba kowane makusanci ba dole ya zamanto ainihin wato qaribin da yake masu gado ta hanyar nasaba ko musahara ta hanyar surkuntaka ko ta hannun wala'i bawan da ka ainihin wato yanta shi don haka in ba ta wannan ba ba kowane na kusa da kai ba ne zai zo in ka mutu ya batare ya ce yana da gadon dukiyarka ba zai yi ba kamar yadda za mu karanta asbabu na gado guda uku ne asbabu mirasil warasa lata da rabbi hil warasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma hannun lil mawarisi sabab wa'annan sune sababin da ke sa ainihin wato al gado Na haka Allah sai tilin ce lirrijali nasibun lallai maza suna da rabo wanda Allah ya kaddara a littafin sa mimma tarakal walidani akan abin da iyayensu suka mutu suka bari na dukiya wal aqrabuna hakanan abin da ƴan uwansu suka rasu suka bari walin nisa'i nasibun hakanan ƴan uwa mata su ma suna da ainihin wato rabo na dukiya mimma tarakal walidani walida cikin abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da yan uwa na kusa mimma qalla cikin abin da yake yayi kaɗan ne ana ganin bashi da yawa ne minhu daga wannan dukiyar au kasura koko yana da ainihin wato yawa nasiban wannan ainihin wato rabo ne mafrudan wanda Allah madaukakin sarki ya farlanta shi dan haka malamai suka ce an nasibu shine al min shine qadaran wajiban laziman gwargwadon da Allah ya wajabta shi ya zama dole cewa sai an ba su ainihin wato ainihin wato su matan da haka suka ce ainihin wato mafrudan anan gurin ismu maf'ul ne na ainihin wato farada ya Faridu, wanda yana baban daraba dribu da haka wasnuhu wato mafrudan shine ainihin wato maf'ul nasib kuma shine rabo Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ce ulaika nahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab amma yadda yace alamtar ilal ladina utu nasiban baka ga wanda aka ba su nasiba mai nasib shine rabo min alkitabi amma yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun amma yadda zamu karanta nan gaba alamtar ilal ladina utu nasiban min alkitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil Alamtar tara ila utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahada min alladhina amanu sabila haka Allah ya ce wa shaydan yace masa la'anahu Allah Allah ya tsine ma shaydan duk wannan bala'in da ake ciki shi ya shi kuma da aka tsine mai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafuruda. sai na bantara sai na zabtara nasiban wani rabo mafurudan wanda aka farlanta masa su ya shiga wuta Allah ka kiyaye mu waje alomin ma zara aminan ardi wal al'ami nasiban faƙalu hada lillahi bi za'amihim wa hada li shuraka'ina wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqahumullahu ko mimma razaqahumullahu mimma razaqanahumullahu Allah yace tallahi la tus'alunna amma kuntum taftaruna Na haka malamai suka ce a nan gurin Allah ta'ala kamar yadda shankiki ya kawo a cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil ya yace Allah ta'ala bai yi bayani ba anan lam bayyana huna ƙadar hadha an-nasibi alladhi huwa lirrijali wan nisa'i Allah da yace maza na da rabo mata ma na da shi to anan bai faɗi cewa mace nawa za a ta ba mata maza nawa za a su, wannan nan bai faɗa ba yake cewa wal na yan uwa ma anan Allah bai faɗa ba amma yace Allah ya yi bayani a ayar gado da za ta zo nan gaba shine Allah fi auladikum lidhakari mislu haddil untayni fa in kunna nisa'an fawqa an ga ayar nan a gaba dama ayoyi guda uku ne kaɗai suka zo a maganar gado kuma duka a cikin suratul nisa'i daga wayannan guda biyu da ke gaban mu sai kuma a ƙarshen Ƙur'ani da take magana akan kalala idan ba wa'annan ayoyin ba ba ayoyin da suke magana akan abin da ya shafi ilimin gado shine yake cewa da wannan ayin da kuma yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa huwa yarithuha in lam yakul lahu in lam yakul laha waladun fa in kana sanatayn falahuma thuluthani mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu haddil unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu bi bikulli shay'in alim wayannan sune ainihin wato abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa wannan ayar malamai suka ainihin wato ce a ciki akwai abin da yake na fa'ida a cikinta. na farko akwai wato taqdimur rijali alal nisa'i Allah ta'ala ya gabatar da maza akan mata hatta fil amri alladhina yashtarikuna fil istihqa'i har a cikin abin da sun yi tarayya wajen haƙoƙi da suke da shi sai da Allah ta'ala ya gabatar da maza kafin wa kafin mata don ya nuna cewa mazan suna da fauƙiya sama da ainihin wato matan kamar yadda can ya faɗa ya ce walahunna mislul alaihin alaihinna bil ma'arufi yadda maza suke da haƙƙi akan mata mata ma suna da haƙƙi akan maza amma sai ya ce walin rijali na daraja amma maza suna da fifiko ta daraja wajen shugabancin al'amara sama da ainihin wato mata shi yasa ittifaqi ne na malaman duniya Allah bai taba aiko annabiya mace ba duk annaban da za a aiko namiji ake aiko ba aiko annabiya mace sai ainihin wato Saja saja'at taglabiya ita kadai ce ta taba miki ta ce annabiya ce kuma ta kabarin dina aka samu mutane suka bita fitanar yar da Khalid bin Walid ƙarƙashin jagoranci, sai na Abakar ya zo yi maganin su da haka matul kazzab da yazo yace shi ma annabi ne mata wayo ya lallaba ya aure ta da haka sai annabi ya lallaba sai ya aure annabiya annabi plus annabiya shikenan haka aka ci gaba dai to wannan yana daga ciki shine abu na farko dan haka wannan yana daga cikin abu na farko don haka shi yasa Allah ya ce lir rijali nasibun sai ya fara ambatan mazaje cewa suna da rabo mimma tarakal walidani wal aqrabuna sannan yace walin nisa sannan mata ma suna da wannan turawa ne suke ta kokarin kullun ta hanyar farfaganda wai sai sun mai da mace ta zama daidai da namiji ba zai yi ba tunda Allah ya tabbatar da cewa walaysa zakar kalbunsa mace ba daidai take da namiji ba da yayi maza ya ba su kamala ta wani bangare kuma ya raba aiki wanda maza ne kaɗe za su idan mace ta ji ta tattago aikin ta ce za ta to ta ɗora makanta rigima sannan ya yi mata ya ba su kamala ta wani ɓangare ya yi aikin da mata ne kaɗe za su idan namiji ya je saka kanshi ya ce zai yi ya tattago makansa rigima ko kuwa Allah ya yi haka ya raba aikin ya ba mata kamala ta wani ɓangare ya ba maza kamala ta wani ɓangare ya ba maza na ƙasa ta wani ɓangare ya ba mata na ƙasa ta wani ɓangare bisa ga wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala haka ya tsara rayuwar kuma haka yake so ta tafi da zaran mace ta ce tana so sai ta zama namiji to abin da zai faru daga ƙarshe jemage za ta zama ita ta bar mace kuma ita ba namiji ba abin da zai faru kenan kuma kullun turawa abin da suke ta kokarin yi kenan amma idan kana da kafofin watsa labarai ba abin da ba za ka yi ba idan a ɗauko abu ko ba gaskiya ba ne idan aka yi ta koɗa shi yau da gobe tun mutane ba sa yadda wallahi har sai sun yadda bari ba ka misali yanzu ka ya ga kasan kunnen ka guda biyu ne ku. yanzu da za ka fito daga gida wani ya ce maka wani anya kuwa kunnanka ba guda uku ba ne ka ga ai banza za ka yi da shi ka san kunnanka guda biyu ne idan ka ƙara yi gaba wani ya ce kunnanka guda uku ne fa wani idan ka yi banza da shi idan ka tsara gaba ka haɗu da dandazon mutane wani ce ba na anya kunnen ka ba guda uku ba ne wallah in ka sha kwana inda kowa bai gani sai ka ɗaya ka taɓa anya ku anya ku ba gaskiya wani kwa saboda tasirin maimaita abu wannan ya faɗa ma wannan ya faɗa ma kai dai ka tabbatar kunnen ka bi amma walla in ka sha kwana inda kowa bai gani sai ka ɗaya ka ɗan laliba anya ku ba haka ne kwa saboda tasirin maimaita abu ta da turawa suke yake kenan tunda suna da kafofin watsa labarai sai a ɗauko abin da yake lalatacce ne sai a yi ta koɗa shi shi yasa sai ka samu lalataccen musulman da bai san addini ba abin kuma ya masa tasiri a je a masa washin birik a ɗauko shi a kawo shi cikin ya zo ya ta faɗa da sunan shi musulmi ne kuma ba musulmi da musulunci yake wakilta ba su yake wakilta wakilinsu ne ana samun irin wannan matsalolin Allah ta'ala ya shirye da mu sannan abu na biyu da ke cikin wannan ayar shine wato bayanin lalle addinin musulunci shine addinin da ya taimaki mace sannan ya ɗauki haƙƙin ta ya ta bayan da ta kasance kafin zuwan addinin musulunci a jahiliya an riga an rugurguza haƙƙinta ai da ba a ba su gadon ku amma saboda cikar kamalar addinin musulunci da ya ce yace rijali nasibun sai ya ce walin nisa'i nasibun hmm. kenan yadda mata suke da haƙƙi haka su ma mazan suke dawa da haƙƙi kuma don dai matsalar gado matsala ce da take da faɗi na san idan na zo kawai sai dai ma faɗa wasu abubuwa a yi tarjaman ayan a wuce amma in kace ce da aka ɗaya ka tattauna matsalar gado to daga nan har ramadan ya ƙare ba za a gama ba kuma wallahi na san ina yi wani yana baci. dan an riga an shiga inda kai kana magana ne an ce an ba wance kaza idan matsala ta faru wance na da kaza wance wane yana da kaso kaza wani bai san wa aka ba kaza wa aka ba kaza kuma me faru aka ba wani kaza shi wani me faru aka hana shi duk wannan karatun wani bai san shi ba shi yasa zaka ga matsalan gado tana da buƙatar dole mutum ya zauna a gaban malamai ya ainihin wato yi karatun ainihin wato zaure wannan yana daga ciki to dan haka addinin musulunci ya lura da wannan to a matakai na gado da kuka ji a farkon wannan ayar da zamu karanta Allah ya ce zakara mislu haddil unsayni ba ko ina bane ake daukar rabon namiji biyu a ba rabon mace bi a ba namiji ba ko ina bane wa malamai suka ce akwai hikimar da ya sa a wajen rabon gado da ya sa aka ce shi namiji a dauki kaso bi a bashi mace a ba ta ɗaya saboda za ka ga in ka ga mace dama ɗayan uku ne ko dai tana ƙarƙashin kulawar babanta ko mijinta idan tsohuwa ce shekaru sun mata yawa ƴaƴanta ne yanzu aka raba gado uban ya rasu ya mace ya bar dubu ɗari uku ita mace tana da dubu ɗari shi namijin yana da dubu ɗari na biyu To yanzu a ciki zai je kama haya a ciki zai je kasuwanci a ciki zai je aure ita kuma in za ta yi aure to dole sai dai yan uwa su tare su yi mata kuma har da shi a cikin wanda za a kawo gudunma ita dubu ɗarinta yana nan a cikin dubu ɗari biyun ake ran kuma hidimar shi ya dawo ya mata saboda ita mace indiya addinin musulunci ne ba inda aka ce taimakanta wani abu zaka ga akwai wanda aka yadda cewa su yi mata wannan yana daga ciki sannan abu na uku shi ne mazaje da mata wanda suka cancanci a ɗauki gado a basu to sun cancanta daga cikin ainihin wato shi gadon sawa'un abinda aka mutu aka bari kaɗan ne ko mai yawa ne in dai gado ne to sunansa me sunansa gado kaɗan ko yana dawa ko yana da ainihin wato yawa shi yasa Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasab wanda aka bari gadan kadan ne ko yana da ainihin wato yawa sannan malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai at-tahziru tsoratarwa akan abin da da yawa daga cikin mutane suke wulakanta shi a wannan zamanin suna ganin abin yana da sauki kuma ba su san abin yana da girma ba mutum ya mutu a lokacin da aka yi mutuwa lokacin da mamaci suke buƙatar a kawo musu agaji jafar yayan ali bin abi talib da suka je yakin mu'tad aka kashe shi a can ai annabi ce ma mutane ku yi abinci ku aika da shi gidan domin abin da zai shigaltar da su ya same su mu yanzu haka muke mu yanzu gidan mamatan ake zuwa a zauna a cinye daga cikin gidan zaka ga ana fito da girki wani ma ya tafi da cokalinsa da gishiri da yaji a biyu idan an kawo in bai kara in bai ji bai ƙara haka ake to duk irin wannan gurin idan ka ji abinda kawai ya kai ka shine kai musu ta'aziya ka tashi idan ba za ka iya hana wannan zaman makokin ba in kuma za ka iya hana dama wannan zaman tsegumi ake daga baya guri an zo an yi mutuwa maimakon mutuwa ta tunatar da mutane Allah sai kaga an bige da musun siyasa an bige da musun kwallo an kawo jaridu an ajiye a gurin a wani a gurin zai karanta jarida a buɗe babin musu wane ya faɗi wane bai faɗi ba shi kenan a gurin mutuwa to shi yasa yana daga cikin bidiyo'i da malamai suka rubuta a cikin akamul jana'is sai Muhammad Nasiruddin Albani yi bayani wani bahan Allah ya zo wucewa da ɗan akwatin shi na shushana ya ga ana fito da abinci shi dai bai san me ya faru ba Ya ga lafiyayyen shayi da indomi da kwai ya tsaya ya diba da ya geji ya tashi kafin ya tafi ya ce Allah ya maimaita mana ko ma dai mai faru Allah ya maimaita mana shi mai san mutu a kai ma. ya ce Allah ya maimaita mana to wannan yana daga ciki gaskiyar magana irin wannan abincin da mutane suke zuwa su ci su yi taka ɗanɗan Allah ya tsine mu bida'a. Bida'a da kuke ganin ta bala'i ne cikin al'umma duk waɗannan abubuwan suwa suke ɗaure masu gindi yanzu kun san cewa mutum yakan saki matarsa saki ɗaya biyu uku ɗaya bayan ɗaya a ƙur'ani ai mun karanta anan cewa idan mutum ya saki matarsa ɗaya bayan ɗaya su uku idan daga shi sai ita a duniya bai halatta ta aure ba sai ta je ta auri wani namiji ya kwanta da ita sannan wancan mijin farko zai iya aurenta amma wallahi yanzu sai a saki mace saki ɗaya bayan ɗaya har uku amma aka je aka samu malamin bida sai ce wai rago za a ciwo da wasu abubuwa wai za a iya mai da auren wallahi haka suke sa malaman bid'a ba karamin bala'i bane da matsala cikin al'umma ana kokarin a raya mutane su suna kokarin kashe mutane yanzu azumin nan da ake na watan ramadana ba yana daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar ba amma ai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu wa'anda ba za su iya ba cikin wa'anda ba za su iya ba akwai ash-shaykhul kabir tsoho wanda shekaru suka mai yawa idan ba zai iya azumin ba ya ajiye ciyarwa ne a kansa amma sai su zo sai su sa mutane azumin wata uku akwai azumin tsofaffi akwai na sallar tsofaffi sannan a zo a yi watan ramadana ita shari'ar musulunci ita sunnar annabi a ƙarshen ayar da Allah ya gama bayani cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul mai Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne bai nufin ya tsananta muku amma bid'a ta zo ta takura mutane sa saka su cikin wahala tsohon da azumin ma na watan ramadana aka ce ba dole bane idan ba zai iya ba ya ajiye amma sai gashi ta sashi azumin wata uku sunnar annaba tana tausaya ma tsoho amma bid'a na so sai ta kashe tsoho wannan ba shine halin da ake ciki Allah ta'ala ya raba mu da bid'a Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu da haka zamu tsaya anan sai gobe idan Allah ta'ala ya kai mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa